a wannan majalisi namu mai albarka da muke gabatar da darasi a cikin waɗanda littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta ƙarshe wato ummu khallad radiyallahu ta'ala anha wadda mun ji irin bajinta da jarumtaka da ta yi a lokacin da ta rasa mijinta da ɗan uwanta da kuma ɗanta da kuma irin magana da ta yi da aka ta tambayi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halinsa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan lafiya lau ba abin da ya same shi ta ce duk abin da zai faru da mu na musiba to inda ya tsallake annabi sallallahu alaihi wasallam to abu ne mai sauki wannan yana nuna irin yadda soyayyarta ta kai matuka a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wato gayar yadda ake son mummuni ya so annabi sallallahu alaihi wasallam ya so shi fiye da yadda yake son kansa fiye da yadda yake son iyayensa fiye da yadda yake son ƴaƴansa waɗanda ya haife su da kansa fiye da yadda yake son dukkan mutanen duniya to wannan shine mutum imaninsa zai cika Allah subhanahu wata'ala ya bamu to shine mala yake taliki ko yake kawo maganar wani malami a game da <clears throat> wannan bajinta da kuma jarumtaka da wannan baiwa Allah na na ummu khallad radiyallahu anha tayi a karatun baya mun fara bayani akai cewa irin wannan ma'aunin na imani da kuma ji a rai cewa zan yi ma addini aiki addini na na gaba da komai to da shi ne wannan mata ummu khallad radiyallahu anha ta zama wata ramzi ta zama wata alama daga cikin alamomin ƙarfi da ake buga misali da su ta ɗaukaka daga matsayin ƙasƙanci da rauni ga ta kuma mace saboda haka ta ɗauki wannan nauyin na farko dai ta je jihadin na biyu ta rasa waɗannan mutane mafiya kusanci zuwa gare ta ta sama ta kasa ta tsakiya ta rasa babanta ta sama abin nan a wata riwayar ce ba ko ta rasa mijinta ta rasa ɗanta sannan kuma ta rasa ɗan uwanta amma duk da haka ba ta ji wani abu a ranta ba ko kuma ba ta nuna lalaci ba ko gazawa ko nuna wani abin da zai nuna cewa ta shiga wani hali ta fita daga cikin hayyacinta to shi ne mala yake cewa fakanat bi sabriha sai na na ummu khallad radiyallahu anha hindu bintu amr ibn haram sai ta kasance bi sabriha da juriyarta da ta nuna a wannan yaƙi na Uhud wa ha, da kuma irin yadda ta iya bayani da baki ta zamo suratar tahajjin islami ta zama wani hoto sura da ke nuna yadda musulunci ke ƙalubalanta duk wani wanda ya zara takobi zai faɗa da shi allabi sara shaukatan wanda wannan ya zamo kaman wata kaya fi halki aduwin a cikin makoshin abokin gaban da zanna annahu bin Nusril khatib wanda ya zata cewa nasarar da ya ci a farko domin ai a tashin farko abin nan kai da aka yi yakin kafiran makka sun kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam guda saba'in to sai suna ɗauka cewa wannan nasarar da suka samu shi kenan sun gama da musulunci shi ya sa ma da aka gama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kogo suka zo suke tambayarsa suke tambaya a cikin kogo akwai sayyidina abubakar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina umar radiyallahu ba shi afikum muhammad abu sufyan yake tambaya a lokacin da musulunta ba yana cin jagorin yaki annabi sun ce la tujibuhu kar ku bashi amsa afikum ibnu abi quhasa a cikin ku akwai abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tujibuhu kar ku bashi amsa sannan ya sake cewa afikum ibnu al-khattab annan cikin kogon nan cikin wadanda ba su mutu ba akwai ibnu al-khattab umar kaga su ne yake tunanin cewa aka gama da su to an gama da musulunci to da ji ba a bashi amsa ba an yi shiru sai ji daɗi sai ya ce Ulu hubal ce ulu hubal ce gunkinmu na hubal da muke bauta masa ya ɗaukaka to a nan an taɓa Allah an taɓa tauhidi annabi su ne ce ala tujibuhu ce ku ba shi amsa yanzu manzon sama ya amfani da lafazin ala ala tujibunahu ko ala tujibuhu ba za ku ba shi amsa ba to ne sai sai na umar ya ce me za mu ci sai ma'aiki su sami ya ce ku ci Allahu maulana wa la maulanaku Allahu Aala wa ajal amsar da za ku ba shi kenan ku ce Allahu Aala wa ajal Allah ya fi ɗaukaka kuma ya fi daraja kuma ya fi matsayi ba hubal ba sannan kuma da na maula wala maula lakum Allahu maulana wala maula lakum Allah shine majibincin al'amuran ku ba ku da majibincin al'amari zalika bi anna Allah maula alladhina amanu annal kafirina la maula to kun ga shine annasul khatib cin nasara da kafare suke tsammanin abokanan gaba kenan sun yi wanda ya kasance al-khatib wanda yazo kawai ya wulƙita musu sun zata shi kenan an gama da musulunci a wannan lokacin fi Uhud a yakin Uhudu suna tsammanin ƙadƙaba qada anil musulmi abokanan gaba suna tsammanin sun gama da musulmai shi kenan ba kuma wani abin da ya rage da za a yi ma musulunci musulmai sun kare musulunci ya kare shi kenan abin da suka zata ki fa idza bis saf'ati ta'tihi min ummi khallad sai ga wani irin mari a fuska wanda ya gwale abokanan gaba ya zo daga ita wannan baiwa Allah ummu khallal an kashe mata dan uwa an kashe mata da an kashe mata miji amma kuma tana cewa kullu musibatin ba'daka ya rasulullah fa hiya hayyina duk wani wata musibar da za ta afku in dai akan wani ne ta tsallake kai ma'aikin Allah to mai sauki ce kaga wannan ba karamar gwalewa bace da sace abin nan da sace gwiwa kafirai suna tsammanin sun gama da musulmai to ba su san cewa ga mace ma na ba su amsa so da ka mutuwar wani ba ta sa musulunci ya ƙare ka'ida kenan da mutuwar wani da wani ya janye jikin shi ya addini aiki duk ba sa sa musulunci ya ci baya idan kana da rai to yi kokari ke abin da za ka iya kafin ajalin ka ya zo domin da ranka da rashin ranka musulunci na nan shi musulunci baya tsayuwa da wasu a sai dai wasu su tsayi da shi so ka lokacin da kake ganin kana ma musulunci wani aiki to ba alfahari za ka yi ba sai dai ka gode ma Allah da Allah ya zaɓe ka kuma kai ta roƙonsa ya cika maka amma ba kai alfahari ba in kai alfahari ranar da kai alfahari Allah na iya kau da kai kuma ya fitar da waɗanda baka zata ba su zama su suke ma musulunci aiki wannan shine shine shine ka'idar musulunci al-islamu ghallabun kullum musulunci marin jayi ne wala yughlabu alayhi ba a cin nan ba ba al-ghalaba a kansa kaga wannan kenan so da ka ga mace kafirai suna tsammanin sun gama da musulmai gabaki daya a yakin Uhud sun kashe ma musulmai mutane saba'in ciki har da babban annabi sallallahu alaihi wasallam Hamza radiyallahu anhu amma ga abinda wannan baiwar Allah ta zo wadda ma ba wata shahararriya ba ce ba sanin ta aka yi ba jiba abin da take wa hahi Aisha anha sannan ga na Aisha ita ma a gefe guda radiyallahu anha mashghulatun bil ma'araka ita ma ta shagalta da lamarin wannan naki na Uhud allati hiya qadiyatul ummati al-ula wadda jihadi shine mas'alar musulmai ta farko wanda manzon sama ya sufanta jihadi da cewa ziwatul islam eh wa ziwatu sanamihi jihadu tsohuwar tozan darajar musulunci ita ce jihadi ita ce jihadi jihadi da matakansa farawa daga jihadin kai kamar yadda malam ibn qayyim rahmatullahi alaih a cikin zadul ma'ad ya kasa su matakai ne guda goma sha uku to duka waɗannan matakan na jihadi su ne zirwatu sanamin islam idan akwai jihadi to tabbas musulunci zai ɗaukaka idan babu jihadi to musulunci zai kisa to da na isha radiyallahu anha ita ma ta shagalta ta damu da lamarin jihadi na musulunci allati hiya qadiyatul ummati al-ula wanda shi jihadi shine mas'ala abinda musulmai suka damu da shi na farko daribatul masalil a'la li kulli imra'atin ita ma na Aisha ga ta tazo ta buga misali madaukaki abun koyi da dukkan wata mace an takuna sa'atal khat'i inda husni dhanni biha an kuna sa'atal khat'i mace ta kasance sa'atal khat'i a lokacin da aka shiga tashin hankali inda husni dhanni biha ta zama tana da kyakkyawan zato ga dukkan wani hali da aka shiga ba mace ba kawai kowane musulmi abin da ake bukatar sai zama yana da husnul zanni billah wanda wannan imani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya'tiyanna ahadakum ajaluhu illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih kada ɗayan ku ya sake ajalinsa ya zo Faci yana da kyautu zato game da Allah malamai sun kama jallat wuraren da ake tsammanin musulmi ya fi kyautata ma Allah zato daga ciki akwai lokacin da aka shiga musiba idan aka shiga musiba da tashin hankali to ana son musulmi ya kyautata ma Allah zato cewa wannan فقد يلين زمان بعد قسوته وقد تعود إلى أوراقها الشجر yadda kake ganin bishiya sai ta bushe ‘ya'yanta su kakkaɓe ganyayenkinta su kakkaɓe bayan wani lokaci kuma sai kaga ta dawo kuma ta yi lub-lub-lub to haka idan yanayi ya tsananta to shi ma zai iya juyewa ya laushi kaga wannan kenan so da haka sa'atul lokacin da aka shiga cikin haɗari da tashin hankali to ana buƙatar musulmi ba mace kawai ba kowane musulmi ya kyautata ma Allah zaka. cewa da izinin Allah za a fita daga wannan yanayin mara daɗi za a dawo a shiga yanayi mai daɗi hmm? shi yasa malamanmu suke da binti bintisari islam binti bintisari islam ababen da suke bishara cewa musulunci tabbas shi zai ci nasara duk wannan guguwar da fitinin da kake gani da wahalhalun da musulmai suke ciki akwai bashira akwai ababen da suke yin bishara cewa musulmai musulunci shi zai ɗaukaka kuma musulmai za su yi rayuwa mai kyau amma yaushe gobe jibi gata baɗi nan da shekara hamsin nan da shekara ɗari abin da ake fata shine ahsini zanna bi rabbik a kyautata ma Allah zato to ita shine abin da nana Aisha ta yi ita mata kyautata ma Allah zato la tatalaffa'u bi fadli bi'thariha rafahiyatan nana Aisha radiyallahu anha ba ta lullube bi fadli bi'thariha da abin da ya karu na gaftanta ba rafahiyatan saboda kawai jin daɗi ba ta zauna a ɗaki ba ita ce bari ta fito ta ji a halin musulmai yake wala tashrabu fil ulbi sannan bata zauna a ɗaki ko ta riƙa shan ruwa ko ababen sha da ake sha daga tulu ba ba ta yi ba bainamar rijalu ya yasqutun alhali mazaje ga sunan a fagen fama suna ta faɗi suna mutuwa shi ba bata zauna a gida ba ta fito ta ji wani hali ake ciki hmm? sannan wala tuhawilu baita ila mushtajarin min al-ara'i al-falsafiyyah al-janibiyyah na na Aisha radiyallahu anha bata juyar da gidanta ko ɗakin ta ya zama wani waje matattara na jayayya da faɗin ra'ayoyi irin na masu falsafa ba wanda ra'ayoyin masu falsafa ba sa gini sai dai su husa a faɗa maka ra'ayi goma sannan babu tarjihi a ce duk wanda ka ga dama ka ɗauka kuma duk suna cin karo da juna a'a so daga alfalsafatu ta tabni bal tahdib bainama suyufu tatakallamu hunak alhali ta kubba suna can suna ta magana a filin a fagen fama sai ta ce ita ma bari ta fito ta ji wani hali ake ciki to shine bayan fito wacce sai ta gamu da ummu khannad hindu bintu amr ibn haram ta ganta dauke da waɗannan mazaje guda uku ina zaki da su me ya faru kaza su waye a bayan ki ta faɗa mata ina za ki da su madina zan tafi da su can a rufe su kaga kaga abin da ake bukata kenan so duka da matan da da matan yanzu ba iri ɗaya bane da mazan da da mazan yanzu ba iri ɗaya bane duka so duka Allah ya kara musu yadda wa sallallahu wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in